fada aminanmu na mu haɗa fada barkanku da wuni da fatan kuna lafiya barkanku da shigowa wannan shirin namu na matasa shirin tous à la fada da studio Kalangu ke gabatar muku kowane karshen mako. Aujourd'hui la fada s'est délocalisée de Niamey, la capitale pour le département de Junju. Nous sommes plus précisément à Zabori, une commune rurale à 9 km du département de Junju, région de Dosso. Les jeunes jouent un rôle crucial dans la lutte contre la délinquance au Niger. Leur énergie, leur créativité et leur volonté d'améliorer leur société peuvent être des atouts majeurs dans la prévention du crime et la promotion de la sécurité. C'est pourquoi à Zabori, les jeunes s'impliquent activement dans des initiatives de sensibilisation et d'éducation sociale pour contribuer de manière significative à la réduction des niveaux de délinquance dans leur communauté. Et eh bien le thème de ce soir, c'est la délinquance à Zabori, comment les jeunes le vivent. Pour en parler ce soir, nous recevons aussi l'abeille elle est enseignante à l'école primaire. À côté d'elle, nous avons Salif Garba, il est étudiant. Juste à côté, nous avons aussi Iliasou Mekaswa, il est le président euh, des jeunes de la commune rurale de Zabori. À côté de lui, il y a aussi Asamaou Omoro, elle est infirmière. Et juste à côté, on a également Anaroa Kiasa, il est étudiant. Je suis Samira Wafi pour la présentation et à la technique c'est Abdulkader Chambiano. N'oublions pas que kewaye da fada Tambao et ba wa'annan da muka zano de bane akwai wasu matasa ma da ke kewaye da mu da insha Allah in suna da abun za su sa dama a gare hanya na tofa albarkacin bakin N'oubliez pas que tout ça la fada c'est en 35 minutes et tout ceci est composé d'une chronique les Change la rubrique rose et une musique. Top, c'est parti. To madalla abokai matasa masu sauraron mu a cikin wannan fadar tamu da ta yada zango a nan garin Zaburi. la première partie de notre fada, nous allons parler des formes de délinquance. Qu'est-ce qu'il rencontre comme forme de délinquance ici à Zabori Je commence avec vous, euh, Monsieur Ilyas Mekaswa, kuda a président in matasa na wannan gari muna son mu wani irin form in délinquance kuke fuskanta a nan garin Zaburi wanda kuke gani kuma koko ana zowa ana gaya muku. Ok, to kawai da kuke tambaya na form din delen kansa abinda muke rankwantare nan muke gani ga yara ƙanana da ƙannanmu gaskiya baya da kyau eh, tunda yau ya zamo ga titir ɗin shaye-shaye shina ga jawo muna matsaloli da hayyaka inda ma aka gamu da kai da mutum sai aza iri guda kuce ku da shi shaye-shaye ba ta ce ga jan yara ta kai su a wurin kwarai tunda duk wanda ya yi maye bai ga hankalin kanshi sai ya yi abin da duk bai kamata ba kamar wadace waɗace kamar sata kawa zama tashanci da duk wasu abubuwa kuma da ce iya biyowa da bayan na ma tashi hankali har ma shi kai jere ga hauka ma to madalla zan dawo eh, ta bangaren ki to asma'u umaru to an tanki infirmiyar nan wanga gari kike servir garin nake To madalla, ko muna yi sani hakan ga anan likita ko ilarif ke ku samu mutane da ke zuwa ce muku wai saboda waɗa ne an yi wata jilalar jimuwa wasu abubuwa hakan ga. Muna samu sosai da yawa. Ba ma waɗa ba ana samun biyol wannan ana kawowa duka wannan kenan saboda kansu ne. fada ana kawo yara su yi fada tsakankanin su har ya zamto ma tsakanin da da ma'aifi suna fada wannan duka akwai shi zan dawo ta bangaren ka salifu garba kai etudiyan ne eh an tanke jan kuma an yi lise an kai ga abu har etudiyan yanzu cikin vakansu ne muke ko kana iya gaya muna ta yaya kuke gani irin form inda lankan kansu ga anan cikin garin naku na zabori van kaman laihin daga ubannin ne kwa abin da ya sa kyalluwa da suka yi yaro dan karami bai kai bai wuce shekara bai wuce tarezan ba ya wuta lakwal ubannin shi suna kallon shi su kyale shi ka ga yaro surtu shigowan kalle-kallen film na na najeriya da shigo wani abbali minana wani siri siri wani ta samu kansu suna to su ne suka ta samu kansu suna kenan ka ganin ka sakacin iyaye shi ne ya kawo kwazin wanga abu sakacin iyaye shi ya kawo shi ana mm. kyale su su ta irin aski irin wannan na abale mm-hmm. su ta wani kitse kitse saman kansu abubuwa da gaya nan da har ka shaye shayen da aka yi cikin siri sirin nan duka wannan abu shi ya ƙara kawo shi suna kallo suna gani wani harkacin mutunci yaro karami sai ga yana hada da wanda ya ma girma su ban baban shi ma kuma ana gani ana kyala to madalla zan dawo eh, ta bangaren eh, ki wato wasila ina so in sani a nan ekol kuna an kadiran yara wata ran ko dai ba cikin kilasi in ka ba wace kilasi ma ce kike eh, kike riko eh da yake bana stage ne na yi cmn mhm. cmn hmm. to madalla na san wata ran ba a rasa nan cikin lakol tunda yara an ce ga dan manyan su kadan suke gani su ce su yi koyi ko ko wasu abubuwa na kansu da kuke gani tun nan da ƙasa wallahi haka ne akwai su gaskiya da yawa ana samun ka'in nan mhm. akwai su sosai ma mhm. surtu yara irin waɗanda yanzu harka sai a hankali uwayen yara suke kulla ma yaran nasu suke goya musu baya su ne suke kawo ga abubuwan duka inda yaro sai in aka buge shi ko kuma aka yi mai magana cikin kilas sai ta gida ya gaya ma uwarshi sai ko baban shi sai su taso su zo su yi magana dan madani to zan dawo ta bangaren ka ana ruwa ko ka iya ba wanda ke kusa da kai mikro assalamu alaikum ka gabatar da kanka masu sauraron mu don su san da wa muke magana amin wa alaiki salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatu kuna magana da monsieur garba mai jima an sanyan ku service de zaburi ku seje de zaburi madalla malamin kwaleji kenan ko to muna son mu sani can alakwal wani irin form in kansu kuke gani ga yara formu dai na delinkans waɗanda muke gani ga yara daga bara ɗai zuwa bana abin da yake ci muna rai nu amtan kansanyan yaro sai shi profite da shaye-shayen da shike shi shiga biro don rashin raguwa ga mushawa ba su amfanin da akwai garab ba garab. lokacin da suka ga dama suke busa kuma yaro za ka iya taɓa shi kalas in ka ba shi dama kuna ma iya damce da damce ku da shi hakan bai yi ba kamar waɗannan matsaloli mu su ne muke fuskanta nan sai eji yara yanzu ba su da raguwa in suka sha ƙwayar su komi tana nuna musu komi ta nuna musu cikin kalas ka iske yaro da yarinya suna hira in kai magana kuma abun shi zamu shi koma tsakanin ka da shi kwa imana eh tunda ya taba sai DDN dinmu da kanshi ya intervenir ya zo bisa kan yara in sun fara sama paske har da makami suke tahiya har da yuka da wani adda suke tahiya yan college an vendi har da makami suke tahiya wajen hada da mushawa sai ka ga elev ya zo ya iske mushan shi ko ya iske director cikin direction ya ce su hito su buga to president communal eh, wato Ilyasu mai kasuwa zan maka waga tambaya gashi dai an waɗi irin form inda linkasin da ake gani tun primaire har likitoci su ma ana ka musu tunda suke ba da eh, suke suwanyin su da sauransu college ma ga wasu kuma matsaloli da ake fuskanta shi dai duk abin da aka waɗi yanzu kai a votre niveau wanne irin abubuwa kuke yi kamar sensibilisation don ganin cewa eh, kun yi lute kwantar waga delinkansa a nan garin zabori ka kokowa da muke yi tantiri mhm. in mun ka gashi don ko muna kokari mu à maka wa de iyayen tun da mun laifaran membres de la familia en responsable mhm. da shi in yayi magana bacin nan shi ce si mhm. shi ne muke kontakte ko kuma in shina don garan frère sai mu mai mu ce to ton petit frère ou ton neveu voilà voilà on l'avait rencontré dans la brousse mhm. ou bien part en train de pratiquer, de faire une mauvaise pratique. kenan veille le prendre a partir da yara yanzu ba su son sun kosa ba su a yi musu magana cin jima'a ana kwatanta musu ke voilà ses conséquences et il a l'habitude de le voir il le voit aussi shine muke yi entre nous et nos frères dérapés madalla zan dawo ta bangaren ki wasila an e, tankan sanyen tishin ko akwai wata maniyar d'education ko formation des jeunes e, da za ta iya zama kamar hanya da za a ciwo kan wannan abun tun kahin ya bullo tun daga wajen ku ne yaran suke tasowa kahin ma su kai matakin gaba. Reunion na faran de Live mhm. ko Biro de Jeune ma aka samu ana iya a zamna a reunion tare da su a ja hankalinsu. Mhm. Eh, zan dawo ta bangaren ka eh, wato mushan kwaleji ina so in sani shin ko akwai initiative ko wani proje hakan ga da su eh, matasan da kansu za su metar en place au niveau scolaire ina saboda rage shi a gani na la seule voie pour lutter contre la délinquance shine de cibler d'abord les différentes formes de délinquance tun kala kala ne voilà kuma développer encore l'autonomie des réflexions des jeunes tun da yanzu yara no petit frère kannamu da ke tashi daily ba za tun suna equal premier tun suna equal premier wasu za su farawa da shaye-shaye wannan na da ka aike su su tai su sayan nan tun nan ne za su fara lalacewa eh nu an tan jeunesse de la commune yanzu contribution mu ita ce lokaci zuwa lokaci de mini in campaign de sensibilisation ayi yi regroupin parents da da su da diyar yanin nasu da sauransu lokaci zuwa lokaci ana waye musu kai bisa kan impact a nuna musu sp negative ɗin abu kafin mu ci gaba da ita fadar tamu aminamu na fada lokaci yayi da zan ba 'yan matan studio kalangu waje domin su gabatar muna da rubrikorozi rose tasu. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. En Coucou les filles, comment allez-vous Aujourd'hui, dans notre coin dédié aux filles, on va parler du stress. Le stress provoque parfois ce que l'on appelle une boule au ventre. Celle-ci est en fait la traduction d'une grande angoisse. Voici comment la faire disparaître naturellement. Le stress, quels sont les symptômes D'après l'Organisation mondiale de la santé, le stress est un fait d'inquiétude ou de tension mentale causée par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. Parlons de la boule au ventre. C'est ainsi une expression familiale qui désigne en vérité une grande angoisse. Cette dernière se fait traduire par une sensation physique très désagréable qui peut entraîner des réels troubles digestifs. Le stress peut aussi se manifester d'autres manières comme des maux de tête, des douleurs corporelles, des troubles du sommeil, une perte d'appétit ou au contraire un appétit plus important qu'à l'habitude une augmentation de la consommation d'alcool, de tabac ou de substances nocives, de l'anxiété, une dépression, une accélération du rythme cardiaque, des problèmes de concentration. Chacun ressent et vit le stress différemment. La boule au ventre. Il existe quatre façons de la soulager. Première solution, il s'agit d'une technique de relaxation qui permet de prendre conscience de ses émotions. Elle peut nous aider à prendre de la distance avec ses angoisses et cette fameuse boule au ventre. Deuxième technique. Il s'agit d'une technique pour chasser ses émotions négatives. L'écriture aussi permettra de réduire son stress tout en développant une manière compréhension de soi-même. La nature. Sortir prendre de l'air permet de calmer l'esprit et le corps. Si votre angoisse persiste, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un psychologue pourra en effet vous orienter et vous accompagner pour faire diminuer cette anxiété. C'est tout pour la rubrique rose dès ce soir, les filles. On se dit à demain pour d'autres bons plans. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm already singing bird, I'm already continental, international. killing it, you know I put the fire. Now me be the follow come, couple up or solo one. Pressure no fi catch me, fully loaded cash. When they see me coming, they say we they party all loud, all loud. Amis jeunes, c'était la rubrique Rosa du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada qui, qui s'est installée ici à Zabori. Pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours dans cette émission, nous parlons de la délinquance ici à Zabouri. Comment les jeunes le vivent-ils Maintenant, nous allons passer à comment ça se manifeste dans notre deuxième partie. Comment est-ce qu'ils vivent cette délinquance Ça a été déjà dit. Cette fois-ci, je continue avec euh, Mikro, madalla, ka iya gabatar da kan kawo masu sauraron mu. Sunana Muhammadu Musi. Madalla, ko muna yi sanin aikin me kake Muhammadu? Da wani aikin gona na ne kai, manomi da. Mhm. To madalla, ina so in sani kai a ganin ka kaka wanga gurɓacewar tarbiyya da lalacewar yaren ga take ake ganin ta hakan ga cikin aikin da kuke yi. Lalle aikin da muke yi ta lalacen yara kamar yaro na yin riga tashi. tun yana ɗan ƙaramin shi ya fara shaye-shaye ya riga ya yi ƙarfi ko ka ce mai taya mutai sai ya nuna kamar shi ya isa sai ya ce kuna wani bi damce da damce ma za ku yi ku da shi kaga kenan ka ce ka bi shi kai ku da shi kaga kenan lalacewa za ku yi ku ka kenan kamar yanzu wata gamba a samun wata matsala ka kai ka iske kamar kaga wani yaro waje ka mai magana abun ya mai zai ta bata maka aikin gona ko ko wata ranka to ka iske gona ka dai ga ta an lalata kuma ka san dan wanda yayi babu abin da za ka yi eh ko ka sani to ka za ka yi mhm. ba ka wani abin ga da shi dole kyale shi za ka yi mhm. ka bar shi can shi kawai shi ya riga ya yi na kai ta batu ne kawai madalla zan dawo ta bangaren ka salifu garba en tant qu'étudiant eh, je voudrais avoir ton avis et eh, comment selon toi les jeunes peuvent-ils aider à réinsérer les personnes ayant commis euh, et des, des, des, trucs comme ça qui, qui sont tout le temps dans la délinquance dans la société de manière positive. Comment an san mutunan gashi ya yayi zaman bata gari ya zaman shan kwaya ya haka hwada komi duk inda aka wani abu dai sunan shi ake ji kuma da baya zo ya yi nadama ga ganin ku yaya matasa 'yan uwan shi da ke kewaye da shi ya kamata su yi dan ganin cewa sun jawo shi kusa da su shi ma ya mai da kanshi cikin jama'a don kai ji kamar an yi banza da shi duk da ya sake hali to yanzu ne ina cewa nan kuma babu ma irin wannan ka'in da kika waɗi mm-hmm, eh, kamar yanzu wanda yanzu ya yi zaman abubuwan shi wanda ba su kamata ba sai ya bari ya komo cikin hankalin shi mm-hmm. yana son ya shiga mutane mai amma yana jin kuma ya kunya to wani irin ka ne kenan gare ku yanzu na mu nan mm. kamar nan faran ami iko nisan su ta yawa kwarai mm-hmm. kamar kusan nan duka garin sai a ce in wanga gidan ba dan uwanku bana ai kanan baban wangana baban shi kuma kamar dai fara mi ku ne an san juna kwarai to wani matsala wani ga abu ke kawo tun da yake an san juna kwarai ba iya hada mu juna gaskiya ba iya tago juna eh to halin halin daga daga sama daga sama za ta tunda mm-hmm. kana kallo dan dan in uba bai gani ba kai da awon uba ko kuma kusan uba kaga dan wani yana gayan abin da bai kamata ba mm-hmm. ba ka iya faɗa mai magana dan bakin ciki ko kuma abubuwa haka mm-hmm. sai ka kyale shi can in ya barta ba ruwanka kai dai iyakarka naka kuma naka in ma in yanzu wani ya gan yana abin da bai kamata ya zo haɗa maka dan kana son shi kaga na muka ki saurare ka ce yawan ga aison yake ya raba ka da ɗanka sai ka kyale mm-hmm. kuma ga na iya considerin shi kamar abin da ke nan ga sa abun na ta tasiri tun da ba iya makuwa abin da samu abin yake ta tasiri kenan saboda yanzu in na zo na haɗa maka sai mm-hmm. na yanzu ko malami ko wa'azi ka kai nan ba a yin ba aiki da abin da ta ce shi ma ai bai yin abin da ya kawo matsalar nan mm-hmm. ko kana wasu diba kai mi ka kai mm-hmm. ba saurari abin da ka hodi a abin da ka kai shi aka diba in kana yin abin da ya kamata in ka mm-hmm. hodi ana ya saurare ka nan ko sarkin gari ya magana in an san yana da defo wani wuri sai a ce kai kyale shi ba haka nan bane wallahi abin da kenan ke kashe mutane sai a ce jahilci wata ran ko kuma ba dai sani ba to da Allah sai ku ku baiwa malamin makaranta na kwaleji mi kuko saboda in ji ta daga bakin shi yanzu muna nan ga neman mafita ne amma kuma sai muka hwado cikin babban kozi ma abun tare da shi salifu garba eh, eh, oloke mu samu solution mun kara shigowa cikin kozi ko kana iya gaya mana ku a ganin ku yaya kamata a yi saboda a magance wanga abu ana son a magance wanga abu ni dai ana wa gani shine kaman ka aji a gaji da kai ma hukuma mhm. in mutum suna kometar ɗin wani kirmi ko wani deli mhm. para example ko da an san da kanan wane na shi kuma an sani a ɗebe kamar a ruhe ido kwa mhm. eh a ɗebe santiman kwa mhm, eh mana kamar a hisa santiman in mutum yayi a kai shago kuma hakanan ne tsarin shi ke nawa gani kina to madalla president de jeune ko muna samun naka ra'ayi a bisa kan abu ok to sai ke je comme a je vois C'est-à-dire le sérieux problème, mhm. c'est au niveau de la démocratie. Mhm. Oui. haka demokrasi tsakanin tsakanin ku ko ba iya koya mutane magana voilà si parce que les gens ne connaissent pas l'essence de la démocratie sai ka ce kana da incin yin yadda ka alors que l'autorité existe kun mhm, ko kenan shan kwaya yana cikin abun da ke nan ga gurɓata tarbiyyar yara har ya kai ga inda suna zama abun da ba imma kenan yana ciki paske su harko suna iya ɗaukan shi wasa-wasa mhm. zuwa gaba sai su gaba haka nan na sun saba ba su iya barin shi kuma isu ka sha shi noran fale ke lebar madalla zan dawo ta bangaren ki asama'u ina son in sani yanzu a can eh, gidan likita duk abubuwan da kuke gani ana hada a kawo mutane sun mu gashi gashi gashi ke a ganin ki tunda kuma e, shaida ne me ya kamata a yi ya ya kamata a yi don ganin cewa an rage wa gadelin kansu a nan garin zabori don kuma samu a rage muku aiki da abun da muke nan gaye mu ma tunda ana kawo muna kana zaune sai ka ga ɗauko maka mutum gashi nan shira shira cikin jini mhm. kenan sun yi wada sun sha sun yi wada mhm. sai a kawo maka shi mhm. kamin muke taba mutum sai mun tambaye miye dalili miye hujja miye abin da ya sa ya ji mu haka in sun ka gaya muna muka gani abin ya kamata a mu hukuma su ɗauki mataki sannan in kuma akwai premier da za mu yi mishi muna yi mishi aiki sannan sai mu ba da hanya su je can a ɗauki mataki ba mu sake mutum haka kawai sai in mun ba da hanya an je an ɗauki mataki can hukuncin da ya kamata. To madalla a faga man harakar delinkas ga dazikin kamun zancen shi ke kawo mutane suna zuwa suna kai mu 'yan eh, mata fyaɗe. Ke eh, ga ganin ki wani so nawa kuke iya samun wanga abu kamar yanzu a ce cikin trimester guda hakan ga semester guda wala wani wata uku so nawa kuke iya samun kayan a ce wani harakar delinkan ya kai ma wata hari haka. to wannan dai shi kakin shi da yawa sosai mm-hmm. muna iya koda da trimester mu samu guda hakanan koda da shekara mutum guda mm-hmm. hakanan dai ne muke samu amma shi wannan fada wannan dai ne muna saurin samun ka wannan da yawa malama wasila magana tana gare ki ko kina gaya muna cikin harkar program ɗinku akwai wani jan kunne ko wani jan abin ga hankalin yara da kuke yi to gaskiya akwai shi tunda akwai reglement shi ma ya hana wannan eh akwai shi ciki kenan abin da ya kamata ana yi iyakan gurgudu walla ana iyakan ana kutunta mu yara na kusa ga gaiki ban samu na samu magana shi ba ina so in ji ta daga bakin shi to ko ka iya gabatar da kanka wa masu sauraron mu da farko dai sunana muhammad da abdu mhm. na aka yi ni cikin garin ganan na tashi nan na girma mhm. eh, ina ikwal bana ma a kacalama na yi kalas din turaziyam kuma na samu birebe din ko muna iya sanin kai a ganin ka wanga delinkansu da kuke fuskanta a nan garin zaboriya za a yi a kawo karshen shi ko ba a kawo karshen shi ba a dan rarrage shi to gaskiya wannan abu hukuma ce ya kamata ta ɗauki wannan hukunci harka hukuma kawai za ta iya sa wannan abu ya ragu saboda yau ubannin yara ba su ke ga maganin wannan abu ba Mm-hmm, mm-hmm. raka hukuma kawai za ta isa wannan abu ya rage ko a matakin ku na matasa babu wani abu da za ku yi tsakanin ku na ganin cewa kun taimaki junan ku yawanci ana dai ga kokari bisa kan haka nan kamar mm-hmm. dai abun kuma ana ga yana ga ƙara developi kuma kenan yanzu su manyan musu president de jean su ne ya kamata a da yaushe su rinka yin conference saboda a ga an magance wanga abu yana nan gaji ba sako za a kai mishi ba ko ba haka ba Yanzu kafin mu ci gaba da wannan hira tamu tare da matasan da muka tattara a nan Ecole Premier Center ta garin Zabori za mu je mu shakata da wannan faifan mu dawo don ci gaba. Na ci dubu akan sanki dole sun yarda su bani kambo. Na rantsi. sinking sauraro da fatan wannan faifan ya karatar da ku a cikin fadar tamu ta yau da ta yada zango a nan gurin zamu ci gaba yanzu mu shiga cikin kashi na uku na wannan shirin namu bayan mun huta wannan maudu'in kuma da muke magana a kai shine haraka kansu a nan garin zabori yaya matasa ke nan ga rayuwa da wannan al'amarin kuma ya za mu nemo eh, tushen wannan abubuwan har ma kafin mu kai ga neman mafita. Eh, zan komo ta bangaren ka sai. To ina so in sani a matsayin ku na waɗanda ke da alhakin kula da yara da education insu don kuke tura su lise daga wurinku kuma sun zama responsible. Ina so in sani yanzu kamar in mutum aka san daga shi ya yi wasu abubuwa nan cikin makaranta har ya samu kokarin wai ko makami ya to ya ce ya zo shi da professor su ce su buga yanzu abubuwa an san iyayen shi an san yan gidansu an san ka an san iyalinka mm. wani irin impact abin ga ke kawowa ga realitan gari ya za a kalli juna shine kamar an ka san par example kamar nan su je da zaburi irin waɗannan ka sun yi yawa kamar wani bai samun kuraje na hito da wani wuri shi zo nan shi karatu abu na impact na farko kenan kamar mutum ko da ya samu breven ne mawuyacin abu ne inda wanga aka ce delan kan ne dama tun nan mun bata conduit kenan orientation din shi da bai samu ma orientation ne kenan muddin yaro bai samu orientation ba kuma zama ya ɓaci surtu in kana na gida paske iyayen shi tun nan za su ciwa ka ɓata ma ɗansu takardun ne ne ba su dibin abubuwan da ɗansu ke yi sai dai su ci an ɓata ma ɗa takardun ne kenan har yanzu har mu shakkai iyayen kama waɗanda zaka samu gaba abun na ba su don su waɗancan kotan yaro ce suke ko an bata ma su takarda wannan shi ma impact ne eh wasila zan dawo ta bangaren ki a matsayin ki na ya mace mace kullum duk da ana ca on pese defender gashi dai gashi dai muna dai bukatar tsaro ya zaki ji kanki a ce yau kina ga taya cikin gari kuma ga wani da ke san halin shi an ce bai yi ki gamu da shi cikin duhu ya zaki tsinci kaka zaki gaskiya zan ji tsoro ayo <laughs> <laughs> na zan ji tsoro gaskiya Mm-hmm. Mm, tunda dai aka ce shi mugu a tsorace shi duk inda aka ganshi. shi to eh. a matsayinki na kuma an sanyanta ya kike yi kina kage kanki da wayannan abubuwa gaskiya to shi mutum kuma mugu ne in kasan san kaman mutum bai shiga ra'ayi baka shiga ra'ayin mutum kana iya kare kanka da haka nan zan dawo ta bangaren ki asamau kin ce sai kun ji dalilin abin da ya sa mutum gashi an kawo muku shi jini na zuba ko ina an ji mu in abun ya kai daga a kai a aika wurin hukuma ne ku aika to wata kan kuma daga aika na wurin hukuma a ta a gani shi kankan shi ya ji mu amma bai da gaskiya kenan like shi za a yi baki jin kanki a ah, cun ta samfa kamar baki an security tunda tana yi wa shi mutumin na ya ji ciwon ki ya ce ya dawo ya ji miki wannan haka nan ne ina jin tsoro daga baya amma da duk yadda aka ɗauki mataki ya hi tunda ya aka bar shi kuma ya koma daga baya ya sake yin wani abu kenan gara tun farko a ɗauki mataki to muna sauran kan akwai wani jan kunne da aka a landuwa de la jeunesse tun ta zaborin ma inda muke nan yanzu a halin yanzu da wayanda ke sauraron mu da ke kewaye mhm. to jan kunne na da kamar wadda a sama wata hodi na abun ga a hana ma masu shaye-shayen nan a ɗan abun ga su ubanne su jakunan su na ganin barin sun bar wannan shaye-shaye manyan ma'aikata sarki kamar sarki haka su zan ka contribute cikin irin waɗanga abubuwa na dilan kans na dawo ta ɓangaren ki wasila ke ma muna son mu ci ta daga bakin ki ko akwai wani jan kunne da ke so ki matasan gari na zabori kafin ma a kai ga na wajen da ke sauraron mu jan kunne bisa gare shi mhm. bisa ga matasa kannai da kuma yannai da ubannai shine kowa ya kama kanshi ana girma ana son kama a ba da example ga gari mhm. na kwarai mhm. mm, shi ake so madalla salif magana tana gare ka wanne ya kamata su rage abin gan shiga harkokin ɗiyansu in yanzu haɗa ta gama yara haka Mhm. ubanne sa rage shiga cikin shi mhm. shi ma yana kara yana kara kawo irin wannan abu mhm. sannan kuma da su kuma sai da harkar shaye-shayen nan an san su ko an nan nan nan zabori doni mai sai da kini ko mai sai da harka wiwi wannan da <laughs> eh, duka su san da kwa da an san su kwa a rika ana iya kai su hagar ka sarki a ce abun suna kawo illa ga abun suna kawo illa kenan a musu magana a ce mm-hmm. su bar sai da ma su bar sai da ma yaro shi matsalar kuma kusun bar sai da ma wani babba na ita can babban banza ya mm-hmm. sai sai ya ba shi ne an matsala kenan mm-hmm. abin da ya kamata dai wani abu sai a ce sai roƙon Allah in abin yi hikari amma ana iya magance sauraka surtu har kawai masu huta da lakwal din nan ana iya magance shi to madalla president communal jean kunne ma matasan da kake jagora kunnan da nika ma matasa mhm. tun da waɗanga duk waɗanda muke tare sun haɗi ni jan kunnan da gare ni kawa saboda tarihi mhm. kowa ya san mashayi ko mai yin irin kamar shi bai zamo abin kwarai duniya kuma yau in kana zama in kana da hankali an ka ce ma'aihinka ya yi zaman yin shi kana hin kowa jin ciwo mhm. kenan jan kunnan da nika musu kenan in mutum na yi shi ƙoƙarta shi dibi wani mutumin kwarai na gari ka yi imitan shi ka kokarta ka zam irin shi mm. kakka dibi wanda ce yi can ka ce a ah, kana son ka zam irin shi kenan ana son a zan abin kwarai mm-hmm. ba lalan abu a ce so a zan ba za mu rufe da mushe mushe muna sauraron ka ko akwai wani shan kunne da za ka yi wa matasan gari wala da shike duk kama abin da nake so in gani ai waɗanga abokaina matasa sun gayi shi mm-hmm. amma duk da hakan dai zan ba da ta contribution mhm. wala matasa dai abin da ya kamata jan kunnen da zan kawowa ga matasa shine matasa su ji ciwon kansu mhm. su dina shaye-shaye duk shine ke kawo wannan al'amarin mhm. to madalla za mu ba malam sai na wuri domin ya zo ya gabatar mana da chronic in tashi ta yau Amis de la FADA, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la chronique de Tous à la FADA. Pour le numéro de ce samedi, nous nous intéressons à l'avenir de la poste au Niger, dans un monde où le numérique est en pleine évolution. Amis de la FADA, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le monde connaît une transformation numérique sans précédent, touchant tous les secteurs d'activité. La poste, autrefois pilier essentiel de la communication et de l'envoi de courriers physiques, est également confronté à ce bouleversement. Au Niger, cette évolution représente à la fois un défi et une opportunité pour la poste nationale. Avec la montée en puissance des technologies numériques, les services postaux traditionnels tels que la distribution des lettres et colis voient L'air demande munier. Les courriers électroniques et les applications de messagerie instantanée ont drastiquement réduit le volume de correspondance papier. Cependant, cela ne signifie pas la fin de la poste. Au contraire, elle doit réinventer son rôle dans cette nouvelle ère. Le e-commerce, par exemple, constitue un marché en pleine expansion au Niger, comme partout ailleurs. La poste pourrait devenir un acteur clé en assurant la logistique des livraisons, en particulier dans les zones rurales souvent mal desservis par les services privés. Une modernisation des infrastructures et une digitalisation des services sont nécessaires pour répondre à cette demande croissante. En outre, la Poste pourrait se diversifier en proposant des services financiers numériques. La bancarisation reste faible au Niger et les agents postaux bien implantés dans le pays pourraient offrir des services de transfert d'argent, de paiement, de factures et d'épargne digitale facilitant ainsi l'inclusion financière d'une large partie de la population. C'est tout pour aujourd'hui, amis de la FADA. On se retrouve demain, même heure, même canal, pour parler de comment relever ces défis. Merci Seno. Haka ne yan uwa matasa anan muka kawo karshen shirin namu na mu a fada na wannan maraicin ranar Asabar. Aujourd'hui on était en compagnie de Wasila eh, Baidu elle an sanyan à l'école primaire kusa da ita kuma mun samu Salifu Garba étudiant ne dab da shi kuma akwai iliyasu mai kasuwa president in matasan zaburi kenan akwai kuma Asma'u Umaru ita infirmiyar ce mun kuma samu ana ruwa eh, kiyasa shi ma ne dab da su kuma mun samu mutane da yawa matasa da suka kawo mana su a cikin wannan shirin namu na maɗu fada tare da su dai mun tattauna ne akan impact inda delinkan suke samu bisa kan rayuwarsu ta yau da kullum kuma bayan mun firanta dai mun gani babbar kotsin ita ce shaye-shaye shaye-shaye ki shi ke kawo matasa ga yin abubuwa da yawa wani fadace-fadace wata sata wata banna dai duk shine kenan ka musu shi kuma sun faɗi abubuwan da suke gani ya kamata a yi don ganin cewa an shawo kan wannan abun wa ya kamata ya yi shi kuma nan za ni ce muku mu huta lafiya sai kuma gobe inda da za a ƙara tsundumawa cikin abun da ya kamata a yi don a kawo ƙarshen wannan al'amarin na kansa a nan garin zabori tare da malam habibu garba ga harshen zabomanci daga nazance muku mu huta lafiya ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu bye bye